Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye. Ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana 28 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Naziru a ba mu ɗanɗanon labaran. A jiya Alhamis masu zanga-zanga suka afka wa majalisar Makedoniya da ke birnin Skoy, inda suka rika jifa da kujeru gami da farwa 'yan majalisu bayan sun zaɓi ɗan asalin Albaniya a matsayin kakakin majalisa. Gwamnatin ƙasar Koriya ta kudu ta yi watsi da kiran da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi, na cewar sai ita Koriya ɗin ta biya dala Amurka biliyan ɗaya akan garkuwar makami mai linzami na THHAD a takaice da za a girka a ƙasar. Tuma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta ce za ta sa kafin wando daya da ma wasu da maganin rigakafin cutar sankarau. Duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya zai kuka da kanshi. Dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba. a can jamhuriyar Nijar kuma masu kare haƙƙin bil'adama ne suka nemi gwamnatin tarayyar ƙasar da ta yi wani abu game da rage cunkoson gidajen yari. Gidajen kasa wanda na saru sun ka bari gado na tun suna ɗaukar mutum ɗari biyu har su kai yau mutum duba biyu a cikinsu kamar shi suna tare wuri guda. a kuma muna da rahoto akan sake kulle ajiyar wato banki na tsohon matan shugaban ƙasar najeriya sai kuma mahmud lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Koriya ta Kudu ta yi watsi da kiran da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa sai ita Koriya ta Kudun ta biya dala Amurka biliyan ɗaya akan garkuwar makami mai linzami na THAAD a takaice. ma'aikatar tsaron kasar ta ce ta ita ta fitar da sanarwa a yau juma'a wadda take cewa babu wani sauyi tsakanin yarjejeniyar da aka kulla wadda take tsakanin koriya ta kudu da amurka cewa gwamnatin koriya ta kudu za ta ba da wuri da kuma kayan aiki yayin da amurka za ta ɗauki ɗauyin kuɗaɗen da za a kashe wajen kafa garkuwar ta thaad tare da gyara da kuma gudanar da shirin an cimma yarjejeniyar girke garkuwar ta makami mai linzami na amurka a lokacin mulkin tsohon shugabar kasar amurka barack obama da kuma tsohuwar shugaban kasar koriya ta kudu park geun hye park ta yi nasarar barin kafa garkuwar ya faru da 'yan majalisu ta ne ta hanyar tabbatar musu da cewa babu wani ƙarin kuɗi da za a kashe yayin girke garkuwar amma a yayin wata ganawa da shugaban kasar amurka ya yi da kamfanin dillancin labarai na reuters a washington ya ce yana son koriya ta kudu ta biya kuɗin garkuwar wani tsohon jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce abin da za a kashe a kafa garkuwar ya kai kimanin dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo biyu ƙungiyar taliban ta kaddamar da zazzafan harin da ta yi wa lakabi da kakar hari a ƙasar afghanistan inda ta ce za ta kai har ne kawai akan dakarun amurka da ke jagorancin manyan ƙasar nan har sai sun janye a wani bayani da suka bayar a yau juma'a ga manema labarai 'yan kungiyar sun ce wannan farmakin da suka yi wa lakabi da operation mansuri zai fara aiki a yau juma'a dukkanin yankuna 34 da ke cikin afghanistan din mai magana da yawon ministan tsaro mohammed radmashnesh ya yi watsi da sanarwar hare-haren inda ya kira da sunan wata sabuwar farfaganda ta 'yan tsagerun da suke son kaddamarwa kan fararen hula. ya faɗa wa muryar amurka cewa dakarun afghanistan a shirye suke kamar yadda suke yi a shekarun baya wajen tarwatsa ƙungiyar kungiyar taliban da kuma wannan sabon shiri nasu da suka kira operation mansuri labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A jiya Alhamis masu zanga-zanga suka afkawa Majalisar Makedoniya da ke birnin Skoy, inda suka rika jifa da kujeru gami da farwa 'yan majalisu bayan sun zaɓi ɗan asalin Albaniya a matsayin kakakin majalisa. Masu zanga-zangar sun toshe kofofin majalisar suka hana 'yan majalisun fita yayin da suke walwala tuta a fuskokin 'yan majalisun su ne musu ihun maciya amanar ƙasa. 'Yan sanda a wajen ginin majalisar sun harba gurnetin ƙarya don tarwatsa taron mutanen. 'Yan majalisun na jam'iyyar Social Democrats da kuma jam'iyyar Albaniyawa sun zaɓi tsohon ministan tsaro Talat Zaferi a matsayin kakakin majalisa duk da ƙasar ba ta da gwamnati mai aiki. An ga shugaban jam'iyyar adawa ta Social Democrat Zoran Zaev da jini a goshinsa a talabijin. An sami nakiyoyi masu ɗimbin yawa a wani gida da ke garin New Haven da ke jihar Connecticut da ke arewa maso gabashin Amurka. jami'an sanda sun ce ba san yadda mamallakin wannan nakiyoyi ya niyyar amfani da su ba musamman ta ganin yadda aka sami nakiyoyin cikin kusan kowane ɗaki a gidan an kira 'yan sandan gidan ne sakamakon wata 'yar hayaniya da aka samu a cikin gidan ana tuhumar pascal crisio ranar alhamis da laifin mallaka da kuma ajiye makamashi ta da hada nakiyoyi ba ta da ka'ida ba mallakan nakiyoyi da aka haramta da kuma laifuka guda biyu na saka ƙananan yara cikin haɗari a lokacin da 'yan sanda suka isa gidan sun tarar da yara ƙanana da suka hada da mai kimanin shekaru goma sha biyar da kuma shekara shida a cikin gidan jami'an 'yan sanda sun kara da cewa sinadarin da aka samu a gidan sun yi kama da irin waɗanda aka yi amfani da su a harin da aka kai a kai a yayin tseren yarkanin wani a boston babban jami'in 'yan sanda john alston ya faɗa wa jaridar new haven rajista cewa yawan nakiyoyin da aka samu da sinadarai da ke cikin gidan da bakar hodar harsashe da wani abu ya faru to gaba ɗayan unguwar da duk da yake cikin lokacin za su kone ne kurmus. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bar mu faro takon daga jihar Niger inda gwamnatin jihar ta ce yanzu an samu raguwar bazuwar cutar sankarau a jihar har ma da jihar Zamfara. Ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir ba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kawa yanzu ana samun raguwar yaduwar cutar sankarau da ta ɓarke a wasu jihohin Najeriya a ciki har da Abuja fadar gwamnatin ƙasar. Cutar da yi ta hallaka mutane sama da 366 a cikin 'yan watanni biyun da suka gabata. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ga abin da ya shaida mun a cikin makon jiya. Um, yanzu ma a jiya mutane 336 sun rasu a kai. Um, gaba ɗaya kuma da suka kamu da ciwo ɗin 2,524 su mutane fiye da dubu biyu kenan sun kama da wannan ciwo din um, jiya da ni da kwamishina na sokoto um, da shugaba gaba daya na control na irin wannan cututtukan da suka taso mun zo na mai mitin um, da su akan mai aiki ciki a yanzu abinda ake ciki a yanzu alhamdulillah a niger da sokoto da kebbi da wasu jiha gaba daya an samu yanzu an tsayar da mutanen da suke samun um, cutar. Jihar Zamfara na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta sankarau ta hallaka, inda bayanai suka nuna cewa sama da mutane 200 ne suka mutu. To sai dai babbar matsalar da ta tayar da hankali shine na samun labarin wasu jami'an kiwon lafiya da ke sayar da maganin rigakafin sankarau ɗin da gwamnati ta bayar domin rabawa jama'a kyauta. Abokin aiki na ɗan jarida Hamisu ɗan jibga da ke zaune a Gusau ya bayyana irin matakan da gwamnatin zamfarar ta ɗauka domin shawo kan lamarin. A jihar zamfara aka samu wannan matsalar saboda a halin yanzu har ta kai kwamitin da gwamnatin jihar zamfara ta kafa domin yaki da wannan cutar a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar zamfara farfesa abdullahi shekafi da aka samu wasu sassa da almutahana ga wannan kwamitin gwamnatin jihar zamfara ta rushe wannan kwamitin inda dabba mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar zamfara alhaji muhammadu abubakar gurmi jagorancin wannan kuma aka naɗa ƙwararrun mutane da su da wannan aikin wanda haka ne aka samu nasarar kawar da wannan cuta a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A nan jihar Naija ma, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Usman Mohammed ya ce sun yi kashedi ga masu mugun halin sai da maganin. duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya zai kuka da kanshi dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan ɗabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna buƙatar taimako gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karban kuɗi bai kamata ba da na ce za mu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi Kawowa yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce sama da mako guda kenan ba a samu labarin bullar cutar ta sankarau ba a nan jihar Niger. ‘Yan banda mutum guda da aka samu a jiya Alhamis a garin Yangalu da ke yankin karamar hukumar Magama, wanda shi ma a yanzu haka likitoci na yin gwaji a kan shi domin tabbatar da cewa cutar ce ta sankarau ko ba ita ba ce. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya To, Allah ƙara kare mu. A can babban birnin tarayyar Najeriya ko Nasiru Adamu Yalika ne ya aiko mana rahoton da ke cewa wata kotu a Legas ta sake ba da umarnin kulle ajiyar matar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan wato Patient Jonathan. ga nasir ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Lamarin na kudin fishin Jonathan a bankin Sky dala miliyan biyar da miliyan ɗari tara ya zama kwanga-makon baya, biyo bayan sake umarnin rike kudin da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yi. Rahotanni sun nuna Anwar Fishin din da farko ta ci nasarar ɗibar dala dubu ɗari daga majiyar bayan yunkurin ɗaukar dala miliyan biyar da bai samu ba saboda a lokacin bankin ya ce ba shi da waɗannan kuɗin. EFCC dai ta janye buƙatar dakatar da buɗe ma'ajiyar da mayar da hankali kan wasu ma'ajiyun masu dangantaka da Fashions. Kotun ta amince da janye buƙatar amma ta tsaye da ranar sha biyar ga watan gobe ta zama ranar bayanan kariya daga ga dukkan sassan da ke cikin shari'ar. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce dama wannan buɗe asusu na zargin fashion da sauransu wani koma baya ne na wucin gadi ga yaƙi da cin hanci a Najeriya. Wato tsatsauran hukunci wanda za a ce an ɗauki wani babba kamar kwanan baya da aka ce ga wani gwamna gaba ɗaya an ɗauka an kai kurkuku saboda wannan abu. A to ai da wani ma ya fi ƙarfin ma a je a tambaye shi a ce wai ina kuɗin jama'a da aka baka. to kuma saboda haka a wannan lokaci da ake kokari a kawo irin wannan kyakkyawan misali kuma ya zama na cewa kotun suna watsina suna watsi da irin maganganun da ake kaiwa gabansu akan wannan to ai dole a samu damuwa kuma tabbas shi yasa shi mataimakin shugaban kasa ya kira wani taro na gaggawa wanda aka samu halartar mai baiwa gwamnati shawara akan shari'a wato attorney general da shugabannin hukumomi na bincike kamar na sirri na dss da su efcc da icpc duk dai aka kirawo su don a ji ta bakin su shin wannan matsala daga ina take tasowa daga bangaren gwamnati ne wajen shirin da ake yi kafin a je gaban alkali ko kuma a'a sakacin daga can ne bangaren shari'a tunda can din ma akwai zarge-zarge da yawa da ake yi akan yadda suke gudanar da nasu aiki. Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago ya nuna damuwa ga yadda kotuna ke tafiyar da shari'un almudahana da lasar takobin ci gaba da aiki don hukunta duk waɗanda suka yi zarmiya. Ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo. Masana shari'a da dama na da ra'ayin kotuna na musamman ne kaɗai za su iya shari'un satar dukiyar gwamnati da hukuncin da ya dace kuma kan lokaci. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. in a can jamhuriyar Nijar ko kungiyoyi masu zaman kansu ne suka nemi gwamnati da ta yi wani abu game da cunkoson gidajen yara a kasar Ga su lamu muna bar da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gidan kaso na birnin Yamai na daga cikin mafi fama da cunkoson fursunoni a nan Nijar inda a halin yanzu ake tsare da mutane maza da mata sama da dubu ɗaya. alhali girman ɗakunan wannan gidan yari da aka gina a 1947 bai fice ɗaukar 'yan kaso 300 da 'yan ba dalili kenan da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam suka gargaɗi hukumomi su yi wani abu a kai don inganta yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da ma'aunin mizanin zafi ke gwada digire celsius 44 zuwa 45 Malam Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar kare hakkin jama'a ta Voix de Sans Voix. yawanci duk inda ka diba cikin ƙasa gidajen kasa wanda na sun ka bari gado na tun suna ɗaukar mutum ɗari biyu har su kai yau mutum duba biyu a cikin su kamar bisashe suna tare wuri guda to ka gani wannan abu dole a samu matsala ta lahiya dole a samu matsala ta yanayin rayuwa dangance da irin wanga zahi da aka yi na digire wajen 43 ko 44 cikin garin yamai ko gidanka kake kana ganin irin matsala yadda take inda adda hili balle su da accin ko sauri guda wani sai ya gurgusa ne samu ya zamna ga yanayi na tsafta akwai tsohi cikinsu akwai yara cikinsu akwai mata cikinsu akwai mutane waɗanda ƙoshin lahiyarsu bai ba su dama su huskanci irin wanga matsala ta zahi ko kuma cinkoso yadda ake ciki. Akan wannan korafi na 'yan rajin kare hakkin jama'a hukumomin shari'a sun danganta wannan al'amari da halin tsaikon da ake fuskanta wajen harkokin tafiyar shari'a a wannan ƙasa. Matsalar da mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin Nijar Prokirar Shaibu Samna ya ce ta samo asali daga rashin yawan ma'aikata a mashara'antun kasar. Kun san da mutanen yamai sun karu. Yau mun yi mutum miliyan guda da ɗari biyu. Wannan jijin bincike da wurin ɗakin shari'a ashirin da hudu a akwai. Kowane jijin bincike, kowane ɗakin shari'a yana da 'yan kaso wanda ka aiki bisan su wanda ya da takardun su sai ya Allah sai wannan shifurkin ya sake dan kullun cikin shari'a ke kullun cikin sauraron mutane ake domin sassauta matakan bayar da ajiyar mutanen da ake caji kafin su fuskanci hukuncin kotu hukumomin shari'ar ta Nijar sun sanar da shirin bullo da wasu hanyoyin shiga tsakani. Ministan na gidan shari'a ya ba da umarni ya ce a yi kungiya nan ga wadda daga nan wajen biro kina wanda za ta kula da duk harka komisariya na cikin yamai. su ne za su tattauna da polisai kuma sun kire duk polisai a cikin faɗin yamai sun tattauna da su don su gani su wani karamin lahi wani faɗa nan wani eh, wani cin amana nan wanda bai kai baka ba sai a diba gani ta yaya ne za a samu a ciwo shi daga nan gidan kwamshiriya a kashe kuta To amma masu kare hakkin ɗan adam na cewa mataki mafi fa'ida ga matsalar cunkoson fursunoni a nishar shine a tunkari abu yadda za a maganin shi bisa tsawon lokaci yau ba a ci gari kamar mai capital babban birni a ce gidan kasu a gudana adakwai tun na mulkin mallaka tun wanda na tsaro sun kabar muna wannan ba gaskiya ne ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace. to Allah ya ƙara kare mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogon nan ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha tara ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda zai shigo da bayanai daga wata ziyara da aka shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya zuwa nan Amurka. Inda ɗaya daga cikin waɗannan 'yan jarida da suka samu halartar wannan ziyara shine ɗaya daga cikin wakilanmu na Abuja wato Hassan Maina Kaina wanda shi zai karbi yakalar shirin a wannan lokaci kuma ya yi mana dubi ne kan yadda mutane ke kallon Amurka a matsayin ƙasa inda ya tattauna da wasu mutane da ya kicibis da su yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa nan amurka ciki har da wasu amurkawan da ke zaune a nan hassan gare ka amurka na nufin abubuwa da dama ga mutane da dama ya danganta da yadda mutum ke kallon al'amura a wannan ƙasa wasu na wa amurka ganin akaran bana mai shiga shira ba shanu wasu ko na mata kallon ƙasar da ke tsayawa tsayin daka wurin tabbatar da daidaito siyasa da diflomasiya a siyasar duniya a kan hanya ta zuwa nan amurka daga birnin jamus na yake cibis da wata 'yar kasar moldova mrs volosinovich kuma na tambaye ta idan aka ce amurka shin me ke fara zuwa tunaninta kowa ya san batun masana'antar fim na hollywood kuma da dama daga cikin 'yan kasar moldova na zuwa amurka don samun rayuwa mai daɗi to ko yanzu ke me zaki je ya amurka holiday firstly, but uh, I like uh, making new friends. Zan je ne domin hutu, amma uh, ina son samun sabbin abokai da yadda suke tunani don karawa uh, kaina karsashi. Muna dai kusan tunani ɗaya. Uh, Moldova kamar Jamus, Romania duka muturawa ne. Amma kasan Amurka na gaba da mu nesa ba kusa ba. wannan ɗaya ne daga cikin abin da muke gani uh, ina son binciko yadda mutane ke tunani don na sami sabbin dabaru da zan iya amfanar kaina da ta da su uh, uh, to shin me ke burge ki game da amurka um, that they are uh, interested in um, young people. Amurka na da sha'awa akan manyan gobe. Suna zuba jari sosai akan matasansu. Ba ma na Amurka kadai ba, har ma da na sauran duniya baki daya uh, Not from not just from United States, but all around the world. So um, I don't want to comment this. <laughs> really, I don't wanna. Li Yongpan, 'yar kasar China ce, kuma yanzu haka tana kokarin zama ba Amurkiya. da a halin yanzu ke kokarin koyon turancin ingilishi saboda shauƙinta ga amurka ga abin da ta shaida min amurka na da kyau galibinsu jajirtattu ne ina son tsarinsu na bar mutum ya faɗi albarkacin bakinsa ba kamar sauran ƙasashe irin namu ba za ka washe bakinka ka faɗi duk abin da kake so To koya kike ganin samun dama a Amurka? Oh, opportunity. That depend on what, what kind of opportunity. Ai dama ya danganta da abin da ake magana a kai ne. Akwai damammaki sosai a Amurka, amma fa sai ka zage damtse ka aiki tukuru. People, they, they really work hard. To su Amerikawan yaya suke ganin kasar tasu a halin yanzu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗalibi Peter, da shi ma na haɗu da shi a cikin jirgin sama daga birnin Newark zuwa Raleigh. I think that like America is in a, like a little bit of a of a tough time right now because um, with the, the recent election, um, I think a lot of our country is a little bit ina amurka yanzu mun dan um, shiga wani hali mai wuya kaɗan saboda zaben da aka yi na shugaban ƙasa ya farraga kanmu kaɗan don a wancan lokacin uh, gaskiya har na cika da fargaba amma um, yanzu kaga al'amura suna daidaita um, I mean, it, it's, it's been like I, am happy like living here, um, and I, I, I feel like I, am very grateful to live here. So. Um, Um, I guess yeah, just the opportunity. Opportunity is is what I would come to mind because I feel like um, being born here um, and living here, I, I dama da damammaki. Um, ina kasan nan zan iya yin abubuwa da dama in ina son yin wani abu kuma in na zage to zan um, iya. to ta yaya kake fahimtar sauran amurkawa 'yan uwanka work hard. America as akwai haɗin kai da tsayuwa kan manufofin ƙasa da kishin ƙasa duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu. To masu sauraro a an kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar Amurka. To, mako mai zuwa za ku ji yadda wannan ziyara ta su ta kaya wacce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya. Yanzu a madadin shi Hassan da sauran ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To, madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana. sakon farko ta fito ne daga lawal sani na kawo daura inda ka ce hakika kama ɗimbin makaman ƙungiyar boko haram da rundunar sojan najeriya ta yi wata nasara ce na ƙoƙarin da ake yi na murkushe ƙungiyar ta boko haram baki yanta a najeriya da fatan allah ya kara sojin najeriya nasara na kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram a najeriya matsalar ƙarancin ruwan sha ba a jihar kano kaɗai ya tsaya ba wannan matsalar na neman zama gagar badau a daukacin jihohin arewacin najeriya kama daga jihar katsina sokoto da ma zamfara da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan ƙaranci na ruwan sha sako daga usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto shi kuwa amadu manaja daga unguwar karufin madaki jihar Bauchin Najeriya cewa yi murya Amurka don Allah ku isa mun da sakon jinjina ta da fatan alheri ga mai martaba sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar a bisa daukan ɗawainiyar 'ya'yan talakawa marasa galihu zuwa makaranta domin inganta rayuwarsu da ma tsabtace al'ummarsa daga bakin jahilci da ya katutu a arewacin najeriya da kashe sai wata fito daga iliyasu muhammadu tungan bako kace 'yan siyasar najeriya a yi hattara a kuma sanin irin abubuwan da za a dinga yi domin duk abin da aka aikata hairan ko aka san haka to tabbaci hakika wata rana zai bayyana amma an ce kuka kurciya jawabi ne to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu ta yi watsi da kiran da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa sai ita Koriya ta Kudun ta biya dala Amurka biliyan ɗaya akan garkuwar makami mai linzami na THAAD ma'aikatar tsaron ƙasar ce ta fitar da sanarwa a yau juma'a wadda yake cewa babu wani sauyi tsakanin yarjejeniyar da aka kulla da ke tsakanin koriya ta kudu da amurka cewar gwamnatin koriya ta kudu za ta ba da wuri da kuma kayan aiki yayin da amurka za ta ɗauki nauyin kuɗaɗen da za a kashe wajen kafa garkuwar ta thaad tare da gyara da kuma gudanar da shirin Ƙungiyar Taliban ta kaddamar da zazzafan harin da ta yi wa lakabi da kakar hari a ƙasar Afghanistan inda ta ce za ta kai hare-haren ne kawai akan dakarun Amurka da ke jagorancin mamayar ƙasar har sai sun janye. A wani bayani da suka bayar a yau Juma'a ga manema labarai 'yan ƙungiyar sun ce wannan farmaki da suka yi wa lakabi da Operation Mansuri zai fara aiki a yau Juma'a a dukkanin yankuna 34 da ke cikin Afghanistan. a jiya alhamis masu zanga-zanga suka afkawa majalisar makedoniya da ke birnin skoy inda suka rika jifa da kujeru gami da farwa 'yan majalisu bayan sun zaɓi ɗan asalin albaniya a matsayin kakakin majalisa masu zanga-zangar sun toshe kofofin majalisar suka hana 'yan majalisun fita yayin da suke walwala tutoci a fuskokin 'yan majalisun suna musu ihun maciya amanar ƙasa 'yan sanda a wajen ginin majalisar sun harba gurnetin ƙarya don tarwatsa taron mutanen da suka taru a wurin To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shiri amma kafin mu tashi bari mu yi zumunci. Ga dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Jabbo da Alhaji Tofa da Alhaji Aligana wato Albas da Alhaji Ado Dan Sudu dukkansu a kasuwan 'yan canji da ke tashan jirgin sama na Murtala Muhammad da ke birnin Eko. yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazar ahmed hausawa da ya taya gabatarwa da saida hamdul da injiniyan mu ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe wanda usman ahmed kabara da tawagarsa za su gabatar wato safina sada dangi da maryam bugaji a yi saurari lafiya